manuniya. wanda yana magana cewa ba za a yi da a dawo da tallafin mai ba har yayi yi wanda ke sun haɗu da motoci sai musu banna don Allah don annabi karaye wannan. Wasu miliyoyin matsa lambar matsin rayuwa kenan a lokacin zanga-zangar da aka fara a fadin Najeriya tun a jiya. A jihar Kaduna kuwa zanga-zangar da aka ya kofar gidan gwamnatin jihar ce ta kare da hatsaniya. Sun fara abu kawai sai muka ga ana a tashin gidan gwamnati. Kai ta kone-kone suka kona ofishin Castelia suka kwashe kayan da katefa da ke ciki. Mun zo kwatan incin mu ne ba wanda dinga fasa shaguna ba tana ɗiban abu gaskiya matasa kun bani kunya. Gwamnatin tarayya da masu sharhi kuwa cewa suke ce babu dalilin zanga-zangar idan da an yi hange irin na mikiya. Ba mu ga ma amfanin wannan zanga-zanga ba. Kullum kan ce to ai shi shugaban kasa ma ai ya riga ya shiga gaba ya ma mutanen kasa zanga-zanga. Ai hakuri mana. In ma baka son gwamnati ai akwai lokaci na zuwa. An baya gwamnati kusan wata guda ko fiye da wata guda. Ba su ce komai to in ba mai da hankali wannan zai iya rikita ya zama fitina. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓa cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum a barkamu da lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya. Shiri na ɗari da tamanin cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin gaskiya ta tumurmusa ƙarya. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin kwakulo gaskiyar ya sa jiya Alhamis wasu suka fara zuba zanga-zangar zungurin gwamnati a faɗin Najeriya. a jihar Filato ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar kuma tsohon minista a gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Buhari Salomon Dalon aka ji yana yin wani kukan kurciya. Duk wanda yana magana cewa ba za a yi yada a dawo da tallafin mai ba har ya yi. Idan shugaban ƙasar Najeriya yana so ya dawo da tallafin mai zai yi kasafi majalisa ba su sa hannu a kawo mishi ya sa hannu za a dawo da policy kuma Najeriya su huta. Akwai fastoci da limami wanda aka tura su su je su yi addu'a kada a yi zanga-zanga. Amma ina kira ga mutanen Plateau mu kaunace junanmu. Ina kira ga jami'an tsaro kasuwan terminal muke zuwa tare da ku ba wani kasuwa na dan sanda daban ba kasuwan talaka da daban. saboda haka idan an ziga ku ku zo ku tursasa wa mutane wanda suke fama da yunwa suna fama da wahala ko bindigan da kuke dauke da shi yanzu ma ba ku iya dauka shi ba domin yunwa ma ya kama ku wannan tattalin mai wanda ya cire wanda kuma ya sa mu a cikin wahala mu yan Najeriya muna cewa ka dawo mana da tallafin mai shi kuwa mai martaba sarkin zazzau ambasada Ahmad Nuba Malli alkawarin isar da sako ya daukar wa masu zanga-zangar da suka iske shi haffa da shi a Zariya. Ah, ya yi magana kan security, ya yi magana kan yunwa da ake fama da shi. ya yi magana kan buɗe boda ya yi magana kan a cire subsidy na fetur ya yi magana kan karfafa ah, karansi dinmu kudinmu mun yi duka abubuwan da kuka faɗa kuma in allah da za mu aika ma gwamnati da na jiha da na tarayya ana cikin halin matsi kuma wanda suke taimakawa musamman irin masu shaguna dukiya ne nasu kara ta musu sannan haka kuma 'yan su wanda ke sun hadu da motoci sai musu banna don allah don annabi kara wannan sai kuma a cikin garin Kaduna mai magana da yawon rundunar 'yan sanda ASP Mansur Hassan aka jina cewa zanga-zangar ai ta tuke ne da hayaniya. Eh to zanga-zangar Kaduna dai a yau mun waye gari duk da cewa babu wata kungiya da ta zo ta rubuta mana cewa tana sha'awayin ta yi zanga-zangar nan. A yau da safe sai muka ta waye gari muka ga zanzaron jama'a sun fito sun fara abu kawai sai muka ga ana a atakin gidan gwamnati. Kai ta kone-kone suka kona ofishin Castelia suka kwashe kayan da kadefa da ke ciki to amma abin da zai baka mamaki shine cikin yaran da muka kama mun same su da makamai amma waɗanne irin makamai ne a su? eh makamin da muka samu mun samu manya manyan wukace da harsashi na bindiga wato na AK47 mun samu wani yaro shi ma sannan mun samu IMN members wato yan a su ma kamar mutum uku yanzu dai ba wanda aka rasa kenan gaskiya dai mu har yanzu ba mu samu wani bayani na cewa wani wanda ya rasu ba amma mu daga bangaren mu sai dai wanda suka ji jima rauni da kuma motocin mu na sulke wadda kowa ya san yadda tsada wannan mota take yadda suka faffasa wannan mota. Tuni ma dai aka ji wasu matasan da suka yi zanga-zangar suna kokawa akan juye wata zuwa yi wa dukiyar al'umma ƙawanya. Tuna na Abba Isa. Wala har kasa tuka mashin ɗin ne saboda abin da na gani. Abin da ni nake tunani shine ya wai mun fito domin mu nuna kokenmu ga gwamnati amma mun fake da wannan abin kuma muna aikata abin da ko dabba ba za ta aikata wannan abin da mutanen mu suka aikata ba. Daman burin mutane su fito domin su taba abin wani ne kenan inda irin wannan abu zai ke faruwa to fa abin da muke hange muke so ya kore mana ba zai taɓa ko ruwa ba ma matasan mu ayi zanga-zangar limana saboda mu ba wai a fasa shago ko a fasa wani abu shine ya fitan mu ba a'a muna son samun sauki ne saboda yanzu abinci ya gagare mu mun zo kwatan incin mu ne ba wai su dinga fasa shaguna ba suna ɗiban abubuwa ko karafuna gaskiya matasa sun bani kunya shi kuwa ministan yada labarin Najeriya Muhammad Idris Malagi cewa yake zanga-zangar ma dai alama ce ta cewa wasu 'yan kasar ba su da godiya kamar yadda gwamnati take ta kira ba mu ga ma amfanin wannan zanga-zanga ba kullum nikan ce to ai shi shugaban kasa ma ai ya riga ya shiga gaba koya ma mutanen kasa zanga-zanga misali samun yanci da aka kama lokal gama ah, wannan shiri da aka yi misali na ba 'yan makaranta bashi su biya kuɗaɗen makaranta ah, maganan CNG da ake abubuwa da dama ba zanga-zanga aka yi aka samu wannan abubuwan ba ba abu bane da zaka ce bai ka yi sha yanzu magani yanzu wannan gwamnati an zaɓe ta ne ta shekara hudu shekara hudu kacal ta yi da yanzu da wata biyu don Allah mutane ai haƙuri mana in ma baka son gwamnati ai akwai lokaci na zuwa sai ka koma yadda ka zaɓi gwamnati na sai ka koma ka ce kai baka yadda ba. Game da buƙatar mai da tallafin mai a Najeriya kuwa ministan kasafin kuɗin Najeriya sanata Abubakar Atiku Bagudu ne ke cewa ai an cire tallafin mai a Najeriya ne tun a gwamnatin baya. Hakkin shugabanci shine mu yi abin da muke ganin zai haifar da gobe kamar zuwa yaro makaranta ne wata rana baya so amma kuma mahaifa su matilasta. to minista akwai ƙorafe korafen da mutane ke yi shine hauhawan farashin kayan abincin nan shin akwai wani sharaɗi ne da zai hana shugaban ƙasa ya ce yau ya rage kuɗin man fetur wato shugaban ƙasa ko da ya zo an yi doka wadda ake kira petroleum industry act aka zo saboda yin wannan doka kasafin kuɗi na alif dubu uku. ba a yi tanadin tallafi ba na kuɗin mai don haka abinda shugaban ƙasa asuwaji bola ahmed tinubu ya zartar da abin da ya tarar magabacin shi tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi amma duk da haka ana dauriya domin a ga wace mafita shi yasa wannan ma shawara ta asesuwa ma dangote refinery da kuma duk kamfanonukan da ke sarrafa mai najeriya asesuwa musu mai gurɓatacce kuma cikin naira to shi ma babban mataki ne da zai taimaka Shi kuwa shugaban wata ƙungiyar zaman lafiya a Najeriya Pastor Yohana Buru cewa yake ya gano za a iya samun mafita idan da za a bi wata hanya. Gwamnati ya zauna da matasan duka a ji me korafe korafen su kuma kowa ya san cewa sun fita damuwin su wuyan rayuwa talauci kunci rashin tsaro babu aikin yi da ire-iren su ga tsadan kaya ba wanda ke iya ce da iyalinsa ko ya ce da kansa to a zauna da su a ji. kuma a kira malamai a kira sarakuna a kira kowane shugabanni a kowane bangare in an zana da su a ji me yake damun su domin an baya gwamnati kusan wata guda ko fiye da wata guda ba su ce komai to in ba mai da hankali wannan zai iya rikita da zama fitina a kwanta da hankali matasan nan kuma gwamnati ya abin da ya waje ba kanta kuma sun sa abubuwan da ba su yi ba to su yi wa talaka to shine kada mafita amma a ce za a yi amfani da karfin bindiga to wallahi zai iya rikida da zama tarzoma a bi a hankali za a samu mafita. iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ashirin da tara ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman tutiya. kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Zainab Babajin jihar Plateau da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar da dawo mana da muryoyin da kan yi gogayya. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya gabata ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sa mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.